rundunar tsaron farin kaya a najeriya ta sake sambu da suki tsohon mai ba da shawara akan tsaron kasa bayan ya kwashe shekaru hudu yana tsare jiya talata ne dai hukumar tsaron farin kayan ta sake shi bayan wani umarni da ta samu daga gwamnatin tarayya Antony Janar kuma ministan shari'ar gwamnatin tarayya Abubakar Malami ne ya ba da umarnin sakin tsohon mai bada shawara akan tsaro da ma wani ɗan rajin kawo sauyi Omoyele Sorowi. a wata sanarwar da ministan shari'a malami ya sanya wa hannuna cewa cewa sakinsu ya biyo bayan beli ne da kotu ta ba mutanen biyu Sashen Hausa da murya Amurka ya tattauna da sambo da soki bayan an sake shi inda ya bayyana matakan da yake niyyar ɗauka nan gaba. To godiya wato ba ta da magana da za ta yi za ta nuna iyakar godiyar da su da al'umma wanda suka yi ta addu'a amma mun gode Allah ne kawai zai saka musu da alheri ba abin da za ka ce wato Allah ya saka da alheri kuma Allah ya biya da niyya. Gode kwarai mun ga fa'ida abin da aka yi ga shi an yi tun da an fara kuma an kare lafiya. To ganin cewar ka kwashe tsawon lokaci kusan shekaru hudu a yanzu zaka ce kana da lafiya ko ko akwai wani abu da ke damun ka? Alhamdulillah ba abin da ke damuna cikin ikon Allah ba abin da ke damuna. To yanzu ka samu iyalinka cikin ƙoshin lafiya kuma? Kowa cikin lafiya alhamdulillah. To ranka shi dai yanzu menene kiran ka ga ita gwamnatin tarayya ita kuma? gwamnati yi ba kiran da za a yi mata iyaka dai ta san komai da ake abin da ya faru da mutum duka a rayuwa abin da Allah ya tsara shi ne ake ba wani abu face wannan abin da Allah ya tsara rashin sani ko rashin tawakkali shi ke sa mutum yana wahalar da kanshi ka ɗauka ne ya yi ma kaza ko shi wane ya ɗauka yana jifan yi ma kaza ba haka yake ba duk abin da Allah ya tsara haka zai yi an yi kamar yadda kace na ɗauki lokacin shekara hudu na gama yau sun ƙare na fito Allah kaɗai ya san abin da ke kaɗai gobe ba wanda yake da iko wannan ba wanda ya sani to eh, kawai kowanne abin za a tafi adalci kowa yana zuwa wanda yake zuwa masallaci juma'a kullum in dai musulmi ne yana zuwa abin da ake gaya ma kullum liman ya kudu da yana muku magana su yi adalci ku rike gaskiya ku yi adalci ku rike gaskiya to wannan akwai dalilin da ake wannan a saurare a saurare to yanzu za ka koma domin ka ainihin gabatar da hujjojinka ga kotu cewar wani abuwa da ake tuhumar ka ba gaskiya ba ne? sai eh, dama ai ina zuwa kotun abin da ya hana zuwa wannan akan an ce a sake ni da a sake ni wani ce to duk lokacin da gwamnati ta ni za mu ci gaba da shari'a to ni dama a shirye nake akwai raɗi raɗi da ke nuna cewar zaman kasancewar lokacin da aka yi juyin mulki na shi shugaban kasa Buhari shi yasa kai ka kama shi kuma yanzu shi yasa ake mai da martani kai ma a kanka eh to yi wannan ni ban da sani wannan ni abin da na sani abin da Allah ne ya kaddara shi ne ya faru ba wani abu to babu wani takun saka tsakaninka da shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan ni dai ba na takun saka da kowa ba na duka karin haka na inda ina takun saka da kowa da su kike nan a tattaunawar sa da sashen Hausa da muryar Amurka bayan hukumar tsaron farin kayan Najeriya ta sake shi ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC